to su ma maza sun yi kuro kuma mu ma <laughs> mun yi kuro sun ji muna ta magana akan mada to ai ku ne ku maza ku ke da matsala shi yasa duk lokacin da muka zo mu maza ne ni namiji ne to amma ni na san matsalar mu to shi yasa koyaushe muka zo bayani muka ba abokan zaman mu a mai musu adalci da abubuwan da suke akan mu suke amma mutum ɗari suka kira ni za a ga mutum tamanin da biyar din mata ne ko su kitas akan matsaloli da za su gyara zamantakewa amma ku ɗaiɗai eh, to alhamdulillahi kuna yi Allah ya saka mana da alkhairi baki ɗaya to gana ku abin da ya shafi man fawa ƙarfin mazakuta da ƙarfin azzakari da kuma dagewa wajen yin jima'i a daɗe ana yin shi to ga wani haɗi na farko da zan bada a gwada shi abinda aka ji sai a sanar da ni sai in ƙara wani Indiya daga da gaske kuke yi abuku za a nema Ba a samu nonon raƙumi mai kyau sai a samu albasa sai zuma to ana babe guda uku su za a nema na farko za a yayyanka albasa musu-musu ƙanana sai a samu bacin an zuba ruwan eh, an zuba nonon raƙumi a kofi sai a zuba wannan albasa a cikin nonon raƙumi sai a bashi ya kama awa biyu a rufe a bashi ya kama awa biyu bacin an bashi ya awa biyu sai a tace albasai bacin an cire albasai sai a zuba a zuma a ciki in ka zuba nuna raƙumin kamar rabin kofi ne zaka zuba zuma kamar cokali ɗaya idan kuma kofi ɗaya ne zaka zuba cokali biyu na zuma sai a sha ka tabbatar in ka sha za ka yi kamar awa ɗaya ka je ma iyalinka ba so bayan awa ɗaya car ka duba agogonka namiji sai ka je ma iyalinka so idan an gwada wannan sai a kira na amin bayani abinda kuka ji sai in ƙara muku wani in kuka tsare gida ni ma zan tsare muku gida ni ma namiji ne amma mu ku tsare ba zan baku mata zan ta taimaka mu ni ba abin da ya dame ni dai iyaka ma bukata na su mata iyayen mu na gida ku rike mana su cikin aminci da daraja idan ta gyara jikinka ta gyara jikinta shikenan ya rike na kai in ka gyara an baka gyara ba oho Allah ya shirye da ku maza assalamu alaikum rahmatullah